dan adam da kuɗi. Tsakanin dan adam da kuɗi. Ka tsakanin dan adam mu gani. Tsakanin dan adam Bari mu duba tsakanin dan adam mu gani. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Haruna Ibrahim Kakangi. Shirin wanda yake taɓo batutuwan kasuwanci da harkar tattalin arziki. A wannan karo yaya da zango ne a tarayyar Najeriya, inda ya mayar da hankali akan rashin bayar da muhimmanci ga gandun dazuzzuka na shakatawa da kuma yawon bude ido. A ƙasashe da dama na duniya, harkar yawon bude ido ta zama tamkar man fetur ne a Najeriya. Misali na kusa-kusa da mu a nan nahiyar Afirka shine ƙasar Kenya, inda ta mai da hankali kan wannan ɓangare, wanda ya zamo babbar hanyar samun kuɗaɗen shiganta. Allah ya albarkaci Najeriya da irin waɗannan dazuzzuka waɗanda masana ke ganin cewa idan aka zuba jari a cikinsu ba ƙaramin moriya za a ci ba. Sai dai kuma wasu na ganin cewa gwamnatin ta Najeriya na yi ma wannan ɓangare riƙon sakainar kashi. To amma wani irin moriya ne za a ci daga wannan ɓangare? Wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar ya zanta da Malam Abubakar Ali wani ƙwararren mai sharhi kan harkar tattalin arziki. Eh, sunana abubakar ali wato ba shakka najeriya tana da wayannan dazuzzukan wanda mu da su yawon shakatawa ya kamata suna zuwa kuma dacen suna zuwa alal misali yankari so iri irinsu su suna nan kuma ɗaya daga cikin hanyar samun shigan kuɗin waje musamman a kasashe yanzu shine bangaren yawon bude ido da shakatawa tourism kamar nan ka duba afirka su kenya kusan abin da suka ma dogara da shi kenan saboda haka najeriya muna da wuraren da ya kamata a shigo hatta akwai egosi din nan a nan su abekuta yauwa ko nan ma gurara nan kusa ire-iren su suna kuma alfanun su din ba za a iya misalta ba domin na farko masu zuwa yawon shakatawa nan na waje sukan zo da kuɗin su na ƙasan waje Abinda yanzu muke bukatarwa a jallo kenan wato daloli da euro da sauransu in suka zo za su sauka a hotel za su ci abinci za a wanke musu kayakinsu za su yi amfani da motocin zirga-zirga na 'yan ƙasa za su je kasuwanninmu su sayi abubuwa ire-ire babban ma abin da za mu samu bayan wannan din wayannan da suka zo yawon shakata wannan suna komawa suna jin daɗi wasu suna zuwa talla ne eh su je su samu yan uwansu da abokan arzikinsu ce a najeriya ai wurin zuwa ne a cikin ma za a samu ma masu zuba hannun jari bayan ma mutane kasan waje mu da kanmu yan najeriya a maimakon a mu je hutu dubai a maimakon mu je hutu america idan wannan abubuwan nan an samu a kasan nan kuma yana tafiya da dai mu da kanmu yan kasan ma za mu samu warwala mu bunƙasa wannan ta hanyar tattalin arzikin mu ji daɗi a cikin mu. to amma ba nan giso take saka ba domin sha'anin A wayannan abubuwan duk ba za ta faru ba in ba tsaro to yanzu muna da babban matsalan tsaro musamman inda muka waye gari yau a ce da can barawa zai tare mota a hanya ya caje ka ya ɗibi abin da zai ɗiba ya bar ka tafi yau bayan an yi haka mutum da kanshi kuma shine ake sacewa a yi neman fansa saboda haka wannan hali wane ne zai zo daga ƙasan waje tsakanin ɗan adam gani. To shirin ya kuma zanta da Malam Lawal Muhammad Wada wanda ɗan Najeriya ne wanda ya jima yana zama a ƙasar Amurka. Ya ce ana matuƙar sakaci a ɓangaren wanda a ƙasashe kamar su Amurka ba a wasa da shi. um, babban sakaci ne kwarai da gaske domin muna da dazuzka kaga alal misali muna da yankari muna da borgu da kuma makamantansu to abin da ke faruwa su gononinmu ina ji kuɗin mai ya ɓata su domin su ba su damu da wayannan dazuzukan ba domin dazuzkan ga idan suka killace su suka yi abubuwan da ya kamata na ɗaya kuɗi za a samu masu ɗimbin domin za a samu mutane daga ƙasan waje za su rinka shigowa su rinka zuwa kallon dabbobin ga Najeriya sa'an nan kuma mutane ma daga nan Najeriya su ma idan suka samu hutu za su so su ɗauki iyalansu su shiga wannan dazuzga su ga wayan ga halittan Allah na biyu kuma akwai matsalan mahalbanmu domin su mahalbanmu yana da kyau su ma a ɗan karantar da su a waye musu kai cewa dabbobin nan da wani suke kira bushmeat bushmeat su daina kashe su bari in baka ma wani misali ni dai haifaffen najeriya ne amma ban taba ganin giwa in taba ma giwa ba sanda na je america a america har hawan giwa na yi to da nake gaya ma tura abokane na cewa giwan nan fa ban taba maganin ta a Najeriya daji ba sai yanzu so abin na ba su mamaki so kaga irin abubuwan ga bai kamata a ce mu muke da wayannan dabbobi daban-daban amma yanzu nan yawanci yaran mu yanzu nan ka tambaye su dabba kaza ba su san shi ba don ba su taba gani sai dai su gani a talabijin ko a hoto kudaden shiga da ake tunanin kasa za ta samu kana ganin in har za a mai da hankali kamar in kasashe irin su kenya din za a samu kudade masu yawan gaske da za a iya dogaro da su sosai sosai sosai domin kaga kasa kamar kenya da tanzania ba abin da suka dogara kamar mutane da ke shigowa da kasashen waje su je kallon dabbobin ga ba karamin kuɗi suke shigowa da shi ba. To domin jin shin ya aka gwamnati ta yi sakaci da harkan dazuzzukan wanda ba karamin kuɗi zai iya kawo mata ba? Mun tuntuɓi Alhaji Ibrahim Musa Goni, shugaban hukumar kula da manyan dazuzzuka da yawon bude ido na ƙasa, wato Conservator General a Turanci, da kuma abin da ya shaida mana. sunana ibrahim musa goni ne ne conservator general na national park service na nigeria dogaro ga mai ina ganin lokacin ya kusa karewa dole ne gwamnatin ta yi tunani mai zurfi ta samu hanyoyi da za ta samu kudaden shiga bayan amfani da mai yawon shakatawa yana cikin ɗaya daga cikin abubuwan zai taimaka ma gwamnati wurin samun kudaden shiga kwana-kwanan nan bisa ga lura, da gwamnati ta yi da cewa ya kamata a sa jari don a kara kyawata abubuwan da masu yawon shakata za su yi amfani da shi akwai hukuma na bureau of public enterprises bpe kenan ita bp ɗin an ba ta umarni don haɗin gwiwa za a yi da gwamnati da 'yan kasuwan shine ake nufi da partial commercialization ita gwamnati za ta ci gaba da kula da dajin da lafiyanta kuma idan masu zuba jari sun zo akwai filaye da za a iya ba mutane don gine-gine a kuma taimaka musu da irin harajin da za a biya. Kasashe da dama na duniya da suka ci gaba musamman za ka ga dajujjukan nan an ƙara ƙawata su ta yadda kuɗin shigan da zai ake samu a wasu ƙasashen shine kamar man fetur a Najeriya. Ta ya kake ganin za a ƙara ƙawata wannan abu a mai da shi hanyar kuɗin shiga yadda ya kamata sosai. Daji ne da an ka tsare da dabbobi da yake mutum na iya zuwa yawon shakatawa. In mutum ya zo dole ka biya kamar wurin da zaka kwana motan da mutum zai shiga abincin da mutum zai ci har jami'in da zai zagaya da kai to kaga tan wannan kudaden da mai yawon shakata zai biya a lauya biya cikin kudin kasan mu Najeriya alau ya biya cikin kudin kasashen waje naira abin nan dola ne pound ne to kaga duyan da an ka yi kasan Najeriya za ta samu kudin shiga na biyu kuma daji ne da ake amfani da shi wurin bincike-bincike na kimiyya yau yawanci bicoyi da muke ci abincin da muke ci abubuwa ne da ke can daji da bincike-bincike na kimiyya ya sa har an ka gano da cewa wannan nan mutum na iya ci ba tare da ya mishi wani illa ba to ka ku ga ashe dajin nan yana nan yana tsare da abubuwa nan kuma har gobe a ci gaba da amfani da shi To mun natsa domin jin shin waɗanne irin abubuwa ne na burgewa za a iya samu a gandun dajujjuka da Najeriya ke da su? Mun zanta da Malam Haruna Muhammad ma'aikaci a gandun daji na Yankari da ke jihar Bauchi. abin mamaki dai a wannan gandun daji na yankari na farko ruwan nan da yake bulbulowa da kansa rani da damina kuma dare da rana kuma ba lokaci kullum fita yake abin mamaki na biyu a cikin wannan gandun daji na yankari mafi akasarin dabbobinmu nan dai ba mu muke ciyar da su ba su suke neman abincinsu da kansu sannan ko da ba sa da lafiya mu ba ma ba su magani sukan samu maganinsu ne a cikin wannan bishiya wannan saiwa wannan ganye wannan itace a haka dai suke rayuwa yadda allah ya halicce su haka aka basu. su Allah ka ba dai na ganin ko da a wannan bangare kaɗai Najeriya za ta iya rike kanta matukar ta mayar da hankali a kai ta kuma zuba jari a cikinsa. Mai sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. A madadin wakilinmu na Abuja, Muhammad Sani Abubakar wanda ya taimaka kwarai wajen haɗa shirin da kuma injiniyan da ya sada mu da ku, Ibrahim Tukur Kefi. ni haruna ibrahim kakangi ke muku fatan alkhairi ana ɗaya bori saboda